أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ta الحزن إذا شئت سهلا فياك يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kin taimakon Allah mun kai azumi na goma sha biyar wato wata ya raba daidai kenan idan kwana talatin zai yi in kuma ma kwana ashirin da tara ne har ma mun wuce rabi a hankali a hankali wata ɗan sai a ce wata ya ƙare Allah ka ba mu ikon aikata abin da zai mana amfani duniya da lahira a yau da sun zai fara daga aya goma ko aya ta goma cikin suratul juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم to Allah ta'ala bayan ya yi mana bayani dangane da wato harkokinmu da mu ranar juma'a Allah ya ce idan nudiya lissalati min yawmil juma'a ta sa'u ila zikrillahi wa zarul baya idan an riga an yi kiran sallah a ranar juma'a to kowa ya aje kasuwarsa ya tafi wajen ambatan Allah ma'ana ya tafi zuwa sallar juma'a mun yi bayani a jiya ba wai kasuwa kawai a kana ba ma'aikatan gwamnati su masu bari manoma su masu gargona sannan masu sana'o'i daban-daban kowa ya bar abin da yake inda an yi kiran sallah na biyu alhali kai ba matafiyi ba ne kai ba mace ba ne kai ba mara lafiya ba ne kai ba mai kula da mara lafiya ba ne da sauran abubuwan a bangarori da muka yi magana a kansu a jiya to dole ne ka tafi zuwa masallacin juma'a kai sallah ta da kai Allah ya ce barinka harkokin da kake yi ka tafi masallacin kai sallar juma'a da kai to shine yafi alkhairi a gare ka idan ne kana da sani to ita juma'a akwai abubuwan da ya kamata mu dan ƙara sani game da ita na farko ne ana kiranta juma'a saboda taruwar da mutane suke yi a ranar domin gabatar da wannan sallah musulmi suna taruwa a ɗaya daga cikin manya-manyan masallatansu domin a gabatar da wannan ainihin wato sallah a ranar juma'a ranar juma'a ita ce ranar da Allah ya kammala halittar sama da ƙasa ita ce ranar da Allah ya halitta annabi Adam ita ce ranar da Allah ya shigar da abin annabi Adam aljanna kuma ita ce ranar da wato ainihin annabi Adam ya fito daga ainihin aljanna sannan ranar juma'a ita ce ranar da Allah zai tashi alkiyama sai dai mu san wata juma'a ce wannan abu zai faru ba da kafin zuwan musulunci wannan ranar ana kiranta yawmul uruba wato ranar larabawa to wannan rana ta juma'a wanda muke yin sallar juma'a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana falalar ranar juma'a yake wannan rana wato an bayyana ta da al'ummomin da suka gabace mu yahudawa da nasara amma sai suka yi batan kai ba su zaɓe ta ba yahudawa suka zaɓi ranar asabar wanda babu wani abu da aka yi na halitta a wannan nasara suka zaɓi ranar lahadi wanda a ranar ne aka fara ainihin wato halitta mu kuma sai Allah ta'ala ya zaɓa mana ranar da ya kammala halitta abubuwa sama da ƙasa da sauransu sai ya zaɓa mana wannan rana wato ainihin ta juma'a buhari da muslim sun ruwaito hadisi wanda manzo Allah a cikin sa yake cewa nanu al-akhiruna a nan duniya mu ne muka zo daga ƙarshe sauran annabawa da al'ummominsu sun gabace mu amma kuma ya an je lahira nanu sabiquna yawmal kiyama. mu ne ainihin na farko ko da yake an bawa wanda sun gabace mu littafi kafin a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin littafi to wannan rana ta juma'a tana da falala mai yawa akwai lokaci da Allah ya aje a wannan rana wanda malamai suka rinta yadda shi ne lokacin da wato liman zai zauna a tsakiyar hudubarsa ya yi ta farko kafin ya fara ta biyu wasu malamin sirrin jayar da shi ne lokacin da duk abin da ka roƙi Allah ana tsarin ya baka eh waɗansu malamin sun tafi akan hanyar wato wannan kuma a ah, sun zo da dalilai masu yawan gaske na kamar Allah ce duk a ranar lahira mu za a bi ba za a yi kowa hisabi ba sai an gama namu wannan saboda darajar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan wannan rana ta juma'a kamar jiya mun yi magana Allah ya ce fas au ila zikrillah to asai a larabci sauyi kenan gaggawa ba kamar tafiya a ba amma abinda ake nufi anan. kamar yadda Allah ta'ala ke cewa man kana yuridu al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha ma'ana yayin mantu da wannan aikace aikace da ake yi wanda da su ne ake samun lahira ba ana nufin ya gudu za shi lahira ba an gane ko to a sayo anan ana nufin wannan rana a iyalanka da sauran abokan hudarka su gane cewar tana da matukar muhimmanci kayan mata tanadi za ka ga waɗansu in za su kasuwa sai sun yi cikakken shirin wucewa masallacin juma'a da kasuwarsu ya ɗauki ɗan jarzumarsa ya ɗauki ƙur'aninsa kuma in yi je kasuwar ma ɗan zama ka ɗan zai sai ya kulle ya tafi juma'a yana jiran liman ya zo ainihin wato a yi sallar juma'a waɗannan abubuwan su ne ainihin abin nan maza Allah ya ce idza sami'tumul iqama yan kun ji ana ta da iqamar sallah wannan ba wai yake ba juma'a bane kawai ko sallar magariba ko sallar isha ko kowace sallah kaji ana ta da iqama idza sami'tumul iqama famshu ila salati to ku tafi da tafiya gurin sallah din wa alaikum as-sakinatu wal waqaru kuna cikin nutsuwa da ainihin wato kwanciyar rai wala tusri'u kada ku yi gudu kada ku yi gaggawa wai kana kokarin ka samu raka'a farko ko kana kokarin kada raka'ar karshe ta wuce maka ka zo ka yi tabbara ba a nutsuwa ba ka je da takalmin ka ba a nutsa ba ka yi abubuwa na kokarin wai kada na kowane rukuri baka samu ba duk ba ka da bukatar wani me yasa ba ka da bukata annabi yace daga lokacin da ka fito daga gida ka kama hanyar zuwa gurin da za ka yi sallah to zai sa mala'iku su rubuta ka kama shi cikin sallah kana cikin sallah da kake saurin zuwa gurin ta saboda ka ba ka da bukatar wannan saurin ma ma adraktum Abin abinda Allah ya sa ka karanta ka sallace shi wa ma fatakum a atimmu abin da ya wuce baka samu ba daga ɗaya ne biyu ne uku ne ka cika Shi nan ka zama ainihin ka samu wannan sallar jam'i kamar yadda kowa ainihin wato ya same shi so Allah ta'ala a wannan aya kafin mu tsallaka wannan aya abu katada ya ce bayyana ma na musalli annabi sallallahu alaihi wasallama kullum muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna sallah sai ya zamana annabi ya ce sai ya ji jalabata rijal jalabata rijal ai aswatu rijal sai ya ji hayaniya haka annabi yana cikin sallah falan ma sallah yayin da ya kammala sallah sai ya wayo ce ma sha'anuku me ya faru gare ku qalu ista'jalna ila salah mun taho ne muna sauri dan mu nufi sallah sai annabi ya ta ba kar ku kare haka idza ajizu masalata idan kun taho gurin sallah famshu ku yi tafiya a nitse wa alaikum sakina kuna ainihin kuna tare da nutsuwa kama adraktum gurgudan abin da Allah ya sa kuka samu fasallu ku wa ma batakum fa abin da ya riga ya wuce sai ku ainihin wato lamari da haka kada ka tawo kana gudu kamar da yadda bayani ainihin wato ya gabata sannan ranar juma'a ana son ka yi wanka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka san kana yin wankan janaba surar yadda kake wankan janaba niyyar sai kawai da bambanta saboda haka sai ka je kai wanka ah, wani hadisi na masa Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato gusul yawmin juma'a wanka a ranar juma'a yace haqqul lillahi ala kulli muslimin haƙƙi ne na Allah akan kowane musulmi an yana tasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu malamin suka ce ba wai an ce kare wanka bane sai sau ɗaya a sati amma dai akwai wanka wanda ba na wajibi ba misali wanda ba wankan janaba ba wanda Allah ta'ala ya kora shi akan bayi wato ya ce, malamai suka ce mustahabbi ne sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin yi wanka idan zai taho ainihin wato sallar juma'a sannan manzo Allah ce man ghassala wa ghassala yawm al-juma'a wa bakkara wa bakkara ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يرهو كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها فهذا الحديث له طرق وكون الحديث هنا لأنه دبن دبن wanda yake Imam Tirmidhi ya tabbatar da ingancin wannan hadisi kamar yadda Imam Ibn Kathir ya ambata a yace duk wanda yake gassala kalmar gassala din nan malamai sun mata fassara daban-daban suka ce abinda ake nufi da gassala ya jawo ma wani wanka bayan kuma shi ya yi wankan ba wai ya je ya wanke wani ba ma misali a ranar juma'a din ya yi wankan janaba kafin ya tafi sallar juma'a ya yi wankan janaba kuma ya wankan juma'a ko kuma suka ci a ga sala ya jawo wa iyalinsa yin wankan da janaba saboda mu'amalar aure ta gudana a su wasu malamu suka ce a man sala a aba al-wudu'i wanda ya wanke guraren da ake wankewa idan an zo alwala ya wanke fuskarsa kamar da ya yi alwala inda ka zai aika na yin wankan jaraba wanke fuskarka wanke hannunka zuwa zira'i ka yi shafa ainihin musamman nanka sai ka ci gaba da wanka in ka gama wanke ko ina ka wanke bangaren gaba sannan ka wanke bangaren baya ka fara da bangaren dama sannan ka koma bangaren hagu ka gama komai sai ka wanke gababuwanka wannan alwallar alwalla ce kamar kowace irin alwalla za ka iya yin sallah da ita za ka iya ainihin wato duk mu'amala da ake da alwala za ka iya yin wannan wato mu'amala da wannan alwala da ka yi to waɗannan yan uwa da kuma kiran sallah da aka yi magana kiran sallah yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar sosai akan da yawa za ka ga ba a ba shi muhimmanci ba kowa ma yana iya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yi fada duk wanda ba su kancin sa ya bayyana kada a bace shirin sallah su tsaya ladanai ku rika koyan kiran sallah daga wani ya ce Allahu akbar wannan banna akbar ba a jan wannan ba din Allahu akbar sannan wani sai ya cinye wannan haɗin ai ko abin nan ayya ala sala ayya ala sala akwai ha wannan taɗin tana in an tsaya a kanta tana komawa ha to ana son a ji sautin wannan haɗin daga makarajin ha makogaran kar ka cinye ta ko kuma jawabin ta kar ka cinye ta waɗansu ma sai ka ji ala sala kawai sala daga lafin ba za ka ɗauka a kowane abu bayan sa ko hayya alal fala fala akwai ha wanda ya kamata shi ma a ji shi sannan akwai gurin da ake yin tafhimi kamar sunan Allah Allahu akbar Allahu karka ce la ilaha illa Allah a la ilaha illa Allah sunan Allah din shi ake tafi, amma lam din da lamali ba a tafsirin la ilaha illa Allah shi wannan Allah din shi ne ake yin ainihin wato tafi sa to irin waɗannan abubuwan yan uwa yana da kyau wato ainihin mu koye abin da yanzu akwai wani babban almajirin malam shinzidi wanda ya rubuta littafin adwa'ul bayan Muhammad Atiya Salim yayi bayanai ya rubutu akan magana kiran sallah wajen shafi ɗari magana yake kurin akan kiran sallah ya kawo hadisan nan tunda kiran sallah ya duru akan mutane guda biyu Abdullahi bin Zaid shine wanda wato ainihin ya yake kiran sallah a madina abu ma'azura tun kafin a taho yana kiran sallah kuma annabi ne ya zauna da shi ya koya masa. shi za ka je ganin ana samun sabani tsakanin wato hadisan da suka zo daga wajen abdullahi bin zai ruwayoyinsa da kuma ruwayar shi abu ma'azura musamman a kan asalatu khairu minan nawm waɗansu na yin daga ƙarshe waɗansu na yasa daga farko to shi kuma hadisin abu mahdura abinda ya sa malamai suke ba shi muhimmanci saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa shi ne ya zaunar da shi ya koya masa yadda ya kamata ya kira sallah ya kuma ce taswibi zai rika yin sa ne a kiran sallar asuba kuma a kiran sallar asuba din sai ya zama da farko yake yi wannan ne ya jawo abin da sai waɗansu malamai suka cewa a'a abin da ake nufi a yi shi a kiran sallar farko suna nufin tun da suka ce ikama ma kiran sallar. kiran sallah kiran sallah da haka idan an ce kiran sallah wanda daga shi sai ikama to na shi da na ƙarfi so akwai maganganu da yawa shi a salatu kawai minan nauyi ba ana yin sa bane dan a gaya maka lokacin sallah yayi ana son a gaya maka lokacin sallah ya kusa amma kiran sallah wanda babu salatu a cikin sa wanda ake yi da karshe ana yi ne domin a gaya maka yanzu kuma lokacin sallar ya shiga an da ne ina fatan Allah yan uwa za a ba wannan mas'ala matakar muhimmancin da ya dace da ita domin ana wata da wannan mas'ala wato in ka ji wani kiran sallar sai ka ji babu daɗi ko kaɗan kuma ya kamata wato ainihin musamman a masallatai irin namu a yi ƙoƙari a gyara Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu idan an idar da sallah kafin a idar da sallah an hana mu mu yi kasuwanci ko noma ko waɗansu mu'amaloli kowa ya aji amma an takaice lokacin da wannan doka za ta yi aiki daga lokacin da aka yi kiran sallah na biyu wanda ba za a yi ba sai liman ya hau kan mimbari ya yi wa jama'a sallama ya zauna sannan ladan ya tashi ya kiran sallah wanda da ya idan da wannan kiran sallah to za a fara hutuba ne kun san ita kanta hutuba ne da da farko annabi yana yin ta ne bayan an yi da sallah bayan an yi sallah kamar yadda muka ana yi a sallar idi to da su ma a cikin haka ce sai an yi sallah an gama sannan a yi ainihin wato hudu ba kamar yadda za mu gani a ayoyin da za su biyo baya nan gaba kaɗan fa idza quriyatis salatu to yanzu an idan da sallah kuma a ranar juma'a dan a nuna mana mu addinin mu koyaushe muna iya yin mu'amala in ba lokacin da Allah ta'ala ya ce wannan mu'amalar a wannan lokacin haramun ba ko da ita kanta juma'a ba a ce haramun ne mai aiki ko mai kasuwanci ko mai noma ko mai mu'amalolinmu ba a ce mana haramun ba ne a ranar juma'a kada mu zo muna kokawar sai mun shiga ramin da waɗansu ka shiga don da za a ce su ana ba su hutu ranar lahadi mu ba za a ba ba su ta suka ce addinin su ya haramta musu yin aiki a ranar lahadi waɗancan suka ce addinin su ya haramta musu yin aiki a ranar asabar mu ba inda muka samu addinin mu ya haramta mana aiki ko ranar asabar ko ranar lahadi ko ranar juma'a ko ranar alhamis da yawa za a ga makarantu allo ranar alhamis da juma'a ba a karatu har ma in an ganga kana karatun allo ranar alhamis sai a ga wani gambara kai ba ga bane ba wanda ya haramta amma wataƙila imanta juma'a shine ya jawo ake yin hutu ranar alhamis don a samu a yi wanki a fara shirin shiga juma'a gobe kamar yadda ake shirin idi idan sallah ta kusa saboda kimar da juma'a ta da shi a ainihin wato zuciyar musulmai da haka Allah ta'ala ya ce idan an riga a da sallah liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ana idan da wannan Allah ya ce ban tashiru fil amr ku watsu a bayan ƙasa wanda zai koma kasuwa ya koma wanda zai koma ofis ya koma wanda zai tafi ko wani ya tafi ko ya je ya nemi abincinsa Allah bai haramta ba amma in kun tafi wajen ku ko kasuwa ko noma ko wani abu kar ku mance da ambatan Allah ban tajiru fil ardi wa batahu min fadlillah ku tafi ku nemi fadlan Allah ma'ana ku tafi ku nemi arziki a wajen Allah subhanahu ta'ala an gane ku je ku nemo arziki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan hatta a kasuwa ana son wato ainihin ka zama ka shiga kasuwar ma da ambatan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man da su suqan min al-aswaq duk wanda ya shiga kasuwa daga cikin kasuwanni a lokacin da ya zo bakin kofar kasuwar zai shiga sai la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله wa وهو على كل شيء قدير Allah ne rubuta masa kyawawan aiki lada dubu sau dubu zai goge masa zunubi dubu sau dubu wannan ba karamin gara ba za ka faɗi wannan kalma saboda ka yi wa Allah kirari lokacin da za ka kasuwa kuma ana sa ran sakamakon albarkar da Allah ya sa ka yi kasuwa da ita Allah ya tsare ka daga yin abin da zai saba wa Allah subhanahu wataala a wannan kasuwa saboda ka yana da kyau dan uwa mu rika ambatan Allah in za mu shiga kasuwa kuma mu rika ambatan Allah a cikin kasuwa a cikin sulukin duk lokacin da zaka ka gaya wa mai saye kayan ka da zai saya to ka tuna Allah kar ka yi ka sayo kaya naira dubu dubu ya taya maka dubu ka ce wallahi ko ni ban same shi haka ba ni kaina a dubu ɗaya da ɗari gare ki a nuna abin da ka ɗora mun Allah ta masa albarka ka ga wani tawaru mu ba sai mun ci da yawa duk abin da ka ga ya dace ka ɗora mu kuma ya ƙara ɗari biyar ta ƙarya wasu na yi ko ba sa yi da irin abin nan da ake cewa kayi nayi kaga mutum ya ɗauki calculator ya tafi sani wai ta tijanin in ya je ya samu mai kuɗi ya zo zai canja kuɗinsa sai ya je ya karɓi kuɗin su yi ciniki shi kuma canji ba a san a sami ɗaya a kawo maka ba na in ba ka annabi ya ce ka kana yadan biyadin ba ni in ba ka to kai ka saya ba ka da kokon sai kuma ka je shagon ba na muna da kaya kana ta neman mai sai in ka ka dan samu riba sai ka sayar sannan kuma sai ka kawo bayan ka sai da abin baka mallaka ba annabi kar da ka yadda ka sayar da abin da ba naka ba ma'ana abin da baka mallaka ba kun ga wannan yana da bambanci da salaf idan ka zo da kaya misali na zo ina neman kaya ba ka da kayan kwata-kwata idan siffa za ka sayar mu ya halatta ina son mota toyota iri kaza ko ina son waya ta kano iri kaza ba ka da ita amma an fassara an gaya maka siffarta da model ɗinta da komai ya halatta ka sayar da wannan siffar ka karɓi kuɗin ka kuma ka je ka siyo kawo masa abin da ya kama na riba sai ka ɗauko amma abin da aka ce an hana wato ka sai da kayan da ka san na wani ne kamar motar adaran ma ita wannan motar ba wai irin ta ba ita kanta ka sayar ka ci ba ko da kuwa ya kasa zai sai da ta ne ba za ka sai da ba in ya ce ka sai ba amma ka zo ka yi ciniki da ta yana son Toyota irin tasa wanda take mai kwanaki iri kaza kuna iya ciniki tunda akwai ka'ida ta salam dama kayan da zaka saya babu shi shi za kai kuma zaka bada kuɗi ina da ban sannan wanda ka saya kaya a gurinsa ya tafi neman kaya shi ina son da yan uwa mu rika dan wato taimakon kanmu da kanmu muna koyan wato ainihin harkokin cinikin nan muna koyan gwargwado abinda ya kamata mu koya a cikin wato harkar kasuwanci Allah ce fantashiru fil ardi wannan umarni da Allah ce fantashiru a ƙa'ida in dai umarni ya zo daga Allah to dole ne amma yanzu an ƙida da sallar juma'a ni ba na sha'awar in tafi ko ina so ke ban kwanciya ta in tabbaci a gida na yi laifi ban yi ba to da wannan umarnin umarni ne na wajibi Allah ya ce yi kaza to ya zama dole sai ka tabe neman kuɗi ko za ka samu ko ba ka samu ba ko kana so ko ba ka so to wannan umarnin ba na ba na haka bane ma'ana abin da ake gaya mana ya halatta ku fita nema shi kuma abin da aka ce ya halatta yana da bambanci da yawon ba in ka ga dama ka tafi ya halatta in kaga dama ka je gida ka yi bacci in kaga dama ka tafi ainihin zumunci in kaga dama a masallacin ma ka dan samu wani gefe ka kwanta kai yi ta baccin ka to wannan ba dole bane bayan an sallah sai an yi wato an tafi a neman kuɗi goma kuma na ne ku nemi arziki daga cikin falalar Allah sannan Allah ya ce wa kullu kaseeran ku ringa tuna Allah subhanahu wa ta'ala da yawa La'alla la'allakum tuflihuna don ku samu babban rabo duk la'alla ba ta ko ba ta kila wa kana bace in tazo a cikin Qur'ani kai idan ka faɗi la'alla la'alla wani zai dawo gobe la'alla ko ba zai dawo ba kai ta ka la'alla ta kila wa kana amma Allah in ce la'alla talili ne ma'ana ku yi kaza don ku na bauta. ku dinga yawanta yawaita ambatan Allah dan ku kuma la'allakum wuna, dan ku rabauta da babban rabo Allah ya mana arziki da babban rabo Allah ya ce وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو duk wannan aya Allah ta'ala yana magana ne akan wani abu da ya faru a daidai lokacin da manzon Allah yake yin hutuba hutubar nan yana yin ta bayan an riga an idar da sallah lokacin ana yin kutubar sallar juma'a bayan an idar da sallar juma'a to an yi sallar an idar annabi yana cikin kutuba sai ga wani da ake kira bihiyata ibnu ibnu khalifa ya kawo kaya kafin ya musulunta ya kawo kayan kasuwa suke hadda kayan kaɗe-kaɗe ya zo da su saboda haka ana jin cewa ya zo da kaya na kasuwanci in tarafu ilaiha sai aka dare aka tafi kada a je kasar ɗan kasuwan yin kaya mu to haka da ya koma wajen wannan sai aka dare ba wanda ya rage ya tsaya yana sauraron hudubar manzon Allah an ce sai mutum goma sha biyu kawai duk sauran sun tafi wajen su ma su yi kamu kada a da kayan su ba saya ba sai suka bar manzon Allah shi kadai a tsaye da wasu mutane kaɗan yana ainihin kan mimbari yana yana ba. wannan hadisi Imam Ahmad da sauran malamai sun rubaito wannan abin nan wannan abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa sallam ba har ma akwai ingantaccen hadisi da manzo Allah yake cewa wannan abin da kuka yi da a ce gaba ɗayan ku ne kuka ɗan kuka bada ni kadai ba dan wannan mutum goma sha biyu da suka saura tare da ni ba da na ji tsoron wuta za ta kama a duk inda kuke a cikin kwanan da kuke sai kawai wuta ta rika kamawa saboda ne girman laifin da kuka aikata ya za ku wata su bar manzan Allah saboda jiya neman duniya to amma a lokacin nan ba su fahimci yin hakan laifi ba ne suna ga abin da ya kawo su sun gama sallar juma'a ta sun su yi hudu ba ba su fahimci dole ne su tsaya sai an gama hudu ba sannan su ba ka abubuwan musulunci a hankali a hankali aka rika ainihin wato koyon su ba a rana ɗaya ba to ne na Allah ta'ala ke cewa idan ra'u tijaratu aw idan wani kayan kasuwanci ya zo musu ko kuma kayan kaɗe-kaɗe an kawo za a sayar in fadu ya duk sai da ainihin wato ta tarwatse ainihin tafi wannan kayan kasuwa wata kuka kai kuma sai su kyale ka ƙa'iman kai kai kada kan mimbari kana ainihin wato zuba. sai Allah ta'ala ce wal kasiru ma inda lahi. abin da yake wajen Allah na lada wanda za ku samu idan kun tsaya kun saurari hudubar nan to ya fi alkhairi daga wannan kasuwar kuma ya fi alkhairi daga ainihin wato wannan abin da za ku tafi ku je ku saya da kun haƙura to wannan abin da kuka bari ya fi alkhairi a gare ku fiye da abin da kuka tafi wato ainihin neman sa kuka bar wannan wanda yake jiran ku قل ما عند الله خير من اللغو ومن التجاره sannan Allah ta'ala ce wallahu khairur raziqin kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine fiyayyen mai arzutawa ya Allah kai mana arziki wannan ita aya ta karshe cikin suratul suratul juma'a a yanzu mu zuwa sura ta gaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا nash'alu innaka لرسول الله wallahu يعلم innaka لرسوله rasuluhu wallahu yashhadu المنافقين لكاذبون wannan sura tana da ayoyi guda goma sha ɗaya kuma sannan tana magana ne akan ɗabi'u na munafukai waɗanda kuma abin ke kunshe na mugun nibi a ƙirjinsu tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma duk wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da Allah zai ba mu labari Allah ya ce idza ja'aka munafiquna idan munafiqai suka zo wata, na gaya mana me yasa ake ce da munafiki munafiki na ce mana an ɗauko wannan kalma ne daga daga ainihin gidan annatiqa ko annafaqa wato wannan ana nufin kurege shekar wannan suna shi kuma kurege yana da wata ɗabi'a in zai yi rami to baya masa kofa ɗaya saboda idan mafarauci ya biyo shi ya shiga rami to mafarauci zai tsaya yana ta banka hayaki cikin lamun don kurege ya mutu shi kuma kurege da ya shiga ta wannan kofar ya yi kofofi kamar uku ko na wannan naman ne kuma ba zai yi su a kusa kusa ba idan ya yi kofa a nan karka yi mamaki ya yi ta tarbiyyar ya yi ta a wajen gadar masallacin tudun murtala kana nan kana jira kana ta banka hayaki sai ka je ka sai shi yayi gaba ya tsira to shi munafiki kullum daga tsakiya yake rike sanda bai da karfin zuciyar da zai iya nuna baya tare da kai Allah ta'ala ya gaya mana idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mutahadirun da mun ga mutane da wadannan mu'minan ai ne kawai mu je muna musu dariya ne mun je ne dan mu ji jajancin ai ba ma tare da sai su gaya wa kafirai suna tare da su don kuma sun kowa wajen muminai sai suna tare da su waɗannan su ne Allah ta'ala ya yi magana a kan idan ja aka munafiquna qalu sun ce faɗa da farkin ala ilahi ma fi qulubihim sabanin abin da ke cikin zukatan sai su ce na shahadu mai shaida innaka lalle kai la rasulullah wallahi ka kaga wannan lafin lam ne na na rantsuwa wallahi mun ce da kai manzon Allah ne an gane ko ai na halifu annaka ya Muhammad da Rasulullah sai Allah ya ce wallahu alamu, shi Allah ya alamu yana sane innaka da rasuluhu wallahi tabbas lalle kai manzon sa ne babu shakka akan wannan amma wannan magana da munafikai suka faɗa cewa suna tare da kai Allah ya ce wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakazibun waɗannan munafikan da ƙarya suka faɗa abinda suka faɗa da wuta fatar baki ba sai yanzu ga shaida guda biyu almunafiquna yashhaduna wallahu yashhad wata shaida zamu karba shaidar Allah subhanahu wa ta'ala na'am اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون الله اتخذوا أيمانهم سر كلا سلا صنصر منافسي أقوى ولا بالله الذي لا إله إلا هو wani ma ya ce idan ba haka ba ne sai ya ce Allah ya tsine masa ko ya ce kada Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lafiya sai za ka kuma kanka yi mamaki zai yi wannan kuma ƙarya yake Allah ya ce sun rike rantsuwarsu dan ta zama masu junna garkuwa ta tsare masu dukiyoyinsu tun da in musulmi ne kaga ba za a taɓa masa jininsa ba ba za a taba masa dukiyarsa ba to sai su amfani da rantsuwa ta ƙarya don su kare jinin su kare dukiyarsu su yi amfani da wannan masallu an sabilillah da wannan rantsuwar sai su kange mutane ga malubin tabarkin Allah ai da jihadi fihim a ta hana mutane yin jihadi a kansu in ka taba su a cikin ta amma suna cewa musulunci barna suna da musulunci suna zuwa da wasu abubuwa sababbi wanda annabi bai san su ba sahabbai ba su san su ba da da ai san su ba kuma an ba waɗannan abubuwan daraja akan ma abin da manzon Allah din ya sani sahabbai su sani kuma da ka taba sai ka gani ko yana da musulmi yana kafirta musulmi shine matsalar da ake samu ita ga ayyana junnatan fa sadu an sabilillah Allah ya innahu lalle su irin waɗannan mutane a ma kamar amaluna abin da suka zance suna aikatawa yayi mu ayyisa amal amal hada tare da irin wannan aiki na na'am ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على zalika wannan irin aiki nasu mummuna wanda Allah ya kir da Allah wani rai da shi Allah ya ce bi annahum amanu abin da ya jawo suke irin wannan saboda sun yi imanin da ya bin lisani imanin su iya hanta ne kawai sun makabaru bayan sun yi imanin kuma sai suka kafirce a zuci zuciyarsu ba ta yadda cewa manzon Allah manzon Allah ba zuciyarsu ba ta yadda da addinin musulunci ba zuciyarsu ba ta yadda tauhidi ba an gane ko ai istamaru ala kufrihim suna ci gaba ne akan kafirin tunda dama Allah ya kore asalin imani babu shi a zuciyarsu tunda ya ce ya ce da kariya ce fa qudi ala qulubihim sai Allah ya yi nani ya yi rufi akan zuciyarsu Allah ya manne zuciyar sharrin da ke ciki ba zai fito ba alkhairin da zai fito daga bakin manzon Allah ko daga ayoyin alqur'ani ba zai shiga ba dan Allah ya rufe daga duk wani bayanin da ake ba za su ji ba ba za su gani ba ba kuma za su ba eh da ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون ba su gani ba kana mamaki ka karanta ayoyi ka karanta hadisai ka yi bayani amma ba za su fahimta ba in Allah me yasa ba za su fahimta ba saboda amanu sun maka ba su da niyyar su ba wannan shi ne babban matsalar da ainihin wato munafiki ke da ita muna neman tsarin Allah daga sharrin munafiki a kowane lokaci kuma cikin kowace irin mu'amala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi to a taimako da ake yi na neman taimakawa rayu domin su samu abinci da kayan sallah muna kira ga waɗanda suke da kayan abinci kun san da irin shekarar da aka ceto mana wani malayan ma ya fi damuwa da abin da zai ci fiye da abin da zai sa saboda ita yunwa hadarinta yana da girma in dai Allah ta'ala yana magana ne akan zaman lafiya in dai akan amu yake magana sai ya bai fara bayyana mana hadarin yunwa kafin hadarin abin da yake kawo tsoro Allah ta ta'ala yana cewa ضرب الله مثلا قرية آمنة ko يأتي هذا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس السوء والخوف kun ga sai da aka fara maganar ju'i sannan aka yi magana akan alkau saboda alju'u yana jawo tsoro a cikin al'umma idan yunwa sai yunwa barayi za su yawa yan ta'adda za su yawa idan mutum yana jin yunwa ya galabaita in ya samu wanda zai biya shi wani kuɗi ya je ya yi abin da ba daidai ba ko ya je ya wani ta'addanci ko ya je ya ɗauki ran wani zai iya yi saboda ne yunwa ta takura masa shi ya sa sai na umar in ana yunwa ko ta ta kaje ka zai kare abinci ba zai yi maka hannu ba saboda yunwa su bala'i to muna son don Allah ya uwa wanda ya san wani mai wadata zai iya bada kayan abinci ko ya yi kokari ya ainihin wasu fadakar da shi akwai dan uwa da ya saba taimaka mana da kayan abincin da ake raba waɗannan bayan Allah ya ba ya kuma da shinkafa buhu ɗari uku alhaji awwal abdullahi rano ya aiko da shinkafa buhu ɗari uku sannan akwai alhaji yusuf abdullahi ya ba da indomi kitan dari kuma ya ba da shinkafa ga uwa mutum ah, shi ma addu'a Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka baki da akwai a taimako da aka nema a jiya an samu naira dubu goma sha hudu da dari bakwai da ashirin naira dubu goma sha hudu da dari bakwai da ashirin Allah ya saka wa daga su bayan da kai Allah ya rubanya musu zuciyarsu Allah ya sa musu albarka a rayuwarsu da zuriyarsu kuma abin da suka bayar ma Allah ya sa musu albarka na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya addu'a Allah ya karɓi ibadun ya ce ni tambaya ta a nan ita ce ni sai ne ina ɗinki kuma alkawari masu yawa na al'umma suna hana ni samun da yawa daga ke ibadodi a cikin wannan wata misali sallar asha kuma mana wallahi kan yi hakan saboda na cika da alƙawuran mutane da ke kai. to yi hakan yana da mutane, shi yasa na ce bara mu nemi mafita So shi dai wata alwala magana wata ne wanda babu irin zargi cikin watanni Ibadar da za ka yi a cikin zai maka wahala ka samu wani dare da za ka yi irin wannan ibadar ta zama tana da kima irin kimar da za ka yi wato ibada a cikin wata azumin ramadana addu'arka karatun alƙur'aninka sallolinka na azumin ramadana musamman da daddare wato ba ka irin annabi ya ce wanda ya yi wannan kiyamun laifi gaba ɗayan abin da ya gabata ne da manta Allah ne gabata wanda ya wanda ya yi wato azumin ramadana tsakanin da Allah ya yi dan neman lada a wajen Allah Allah manzo Allah ce ku hira da kuma takaddama min dambi abin da ya gabata da kuka da Allah ya yi masa to duk da yadda kake daukar alƙawari ina ba ka shawara ka rika daukar abin gurgudan yadda ba zai hana ka waɗannan ayyuka na alkhairi kar ka ɗauki aikin ya maka yawa kuma ya hana ka samu wannan alkhairi gurgurdan iko in ma ba ka samu ka zo ka yi tare da liman ba to ka samu ka yi gurgurdan iko a gida ka yi fi ne gurgurdan abin da za ka iya amma kar ka bar wannan na nafila ba daya saboda kowai ba saboda kana da kana neman kuɗi ko kana kokarin da suka alkawari shi ma wannan alkawarin zai maka amfani Allah ya samu ne wannan yace me hukuncin wanda zai zakar fitakai da masara amma gidan sa ba zai ci masara ba da sallah abinda aka ce min auta da ma su ce mun ali ina ganin mu take ta akwai yadda alama kada kuma kowa ya ta a wuri saboda